Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida da ishirin da da kuma da biyar Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu a a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da tashar ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio kuma si da ke kasar Ghana za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koyaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Alhamis goma sha shida ga watan Nuwambar shekarar dubu da goma sha bakwai Ibrahim Jarmai ne tare da Grace Alheri Abdu daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. To Ibrahim yayin da aka shiga kwana na biyu na rikicin siyasa a ƙasar Zimbabwe akwai rahotanni da ke nuni da cewa shugaban ƙasar robert mugabe ya ce ba zai mika mulki ba kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai kada kuri'a yau alhamis kan daftari biyu da amurka da kuma rasha suka bayar na da ke nuni da yunkurin ci gaba da ba kwamitin bincike a siriya izinin ci gaba da bincikensa kana firaministan lebanon sa'ad harari ya amince da tayin da aka yi masa na zuwa faransa a cikin 'yan kwanaki masu zuwa a yunkuri na baya-bayan nan bayan da ya sanar da yin murabus daga makamansa kanan labaran kenan aka saurara To a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa wasu manoma a jamhuriyar Nijar sun koka game da yadda damunar bana ta zo masu. kuma wajen wake wanda suka dan shifka mai dan sarmi sarmi shine suka dan samu wanda suka shifka wannan mai na wannan ba su samu ba kwari suka bata shi a milce da mana dai to sai kuma zimbabwe inda rahotanni ke bayyana cewa hambararren shugaban kasar robert mugabe ya ce allan baran har yanzu shi ke mulkin kasar din akwai sirriya saboda kowa san cewa shugaban mugabe wanda suka fi goya mushi baya kamar sojoji ne yana da goyon bayan sojojin kasan da kuma tsofaffin wanda suka yi yaƙi sunkuru na neman 'yancin kasa. Akwai mu da shirin bango na jumai Ali, amma duk kafin nan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Al'ummar ƙasar Zimbabwe sun shiga kwana na biyu a yanayin rashin tabbas game da harkokin siyasar ƙasar yayin da ake raɗe-raɗe kan lokaci da kuma yadda shugaba Robert Mugabe zai mulki. mulki. a bayan da ya shafa kusan shekaru arba'in yana shugabanci. Jami'an soji sun yi wa Mugabe ɗaurin talala jiya suka kuma kwace ikon ƙasar da ke kudancin Afirka a wani yunkurin mulkin da ba a zubda wato juyin mulki da ba a zubda jini ba. Waɗansu sun yi na'am da kawo ƙarshen mulkin na Mugabe. The intervention by the Zimbabwe army is very good because we are looking forward for a new Zimbabwe, a better Zimbabwe. ya ce wannan matakin da aka ɗauka a zimbabwe ya dace sabila da muna begen ganin shiga sabon babi a zimbabwe da kuma ingancin ƙasar zimbabwe majiyoyi na nuni da cewa mugabe wanda shine shugaban ƙasa mafi tsufa a duniya da shekaru 93 ya ki mika mulki ga gwamnatin riƙon ƙwarya rahotannin da dama sun ce tsohon mataimakin shugaban ƙasa emerson mangagwa da shugaban hamayya Morgan Changirai dukansu sun koma gida daga gudun hijira na raɗin kansu da suka tafi da nufin taka rawa a sabuwar gwamnatin. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito cewa ana tsare da Mugabe da matarsa Grace a fada shugaban ƙasa da ke Harare. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai kaɗa a yau Alhamis kan daftari biyu da Amurka da Rasha kishiyoyin juna suka shata na ƙarawa wa'adin da aka ɗibar wa kwamitin da aka kafa ya binciki batun amfani da makami masu linzami a Siriya. Wa'adin kwamitin binciken wa'adin wa'adin kwamitin binciken haɗin gwiwar da ake kira jim a takaici zai cika zai cika yau yau alhamis idan ba a sabunta shi ba ofishin jakadancin amurka a majalisar ɗinkin duniya ya yi kira da a ƙara a kaɗa kuri'a akan daftarin da ya tsara wanda kamar tsarin rasha zai ƙara wa'adin na jin da shekara guda daftarin da amurka ta shata ya yi kira ga ƙwararru da ke gudanar da bincike su ci gaba da aikinsu ta hanyar da suka ga ya dace amurka tana hankoran ganin bakin kwamitin sulhu ya ci gaba da zama ɗaya game da batun amfani da makami masu guba kan eh, farin kaya ya kara da wa'adin aikin wannan kwamiti da ke da matukar muhimmanci in ji ofishin jakadancin na amurka kwamitin ya fara aiki ne shekaru biyu da suka shige ya kuma fitar da rahotanni da kuma da rahotanni da dama da suka samu gwamnatin syria da, alhakin amfani da makami masu guba da suka hada da hayakin gas kan sheikh, a watan afrilu Firaministan ƙasar Lebanon Sa'ad Harari ya amince da tayin da aka yi masa na zuwa Faransa a cikin 'yan kwanaki masu zuwa a yunkuri na baya-bayan nan cikin kusan makonni biyu tun da ya sanar da murabus farkon wannan watan. Harari yana ƙasar Saudiya ne tun da ya sanarwar abin da ya haifar da ta baba kan ko ana tsare da shi ne a wurin ya kuma sa shugaban ƙasar Lebanon Michael Un ya bayyana cewa ana tsare da hararin. on ya ce ba zai amince da ajiye aikin da harari ya yi ba sai shi hararin ya koma lebanon shugaban na lebanon ya faɗa yau alhamis cewa yana fatar amsa gayyata zuwa faransan da harari ya yi za ta kawo ƙarshen rudanin ya kuma ƙara da cewa zai tsaye da shawara kan matakin da gwamnatin ƙasar lebanon za ta ɗauka nan gaba da zara harari ya koma lebanon ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar saudiya abdel abjabir ya yi watsi da zargin cewa saudiya tana tsare da harari ya kuma ce harari yana da ikon zaben inda zai zauna labarin na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akalla mutane goma aka kashe da dama kuma suka ji raunuka a harin kunar bakin wake da aka kai kusa da wani wurin da ake taron siyasa a kabul babban birnin kasar afghanistan kakakin rundunar 'yan sandan birnin basir mujahid ya shaidawa murya amurka cewa jami'an tsaro takwas da suka hada da wani babban kwamandan 'yan sanda suna cikin waɗanda suka mutu a harin da aka kai dan kunar bakin waken ya yi kokarin shiga ɗakin da magoya bayan gwamnan lardin bok atta muhammad not suka taru domin karrama shi sabili da aikin da yake gudanarwa ga ƙasa sai dai mujahid ya ce tsaron da aka tsawaita a kewayen ɗakin taron ya sa maharin tarwatsa kansa kafin ya shiga inda jami'an tsaron suka killace kafofin sadarwar afghanistan da suka ambaci da suka ambaci ta bakin jami'an tsaro sun ce adadin waɗanda suka rasa rayukansu ya kai sama da mutum goma sha takwas da suka hada da farin kaya ƙungiyar ta'addanci ta is ta ɗauki alhakin kai wannan hari sojoji a nyamar sun yi wa matan ruhanya fyaɗen taron dangi a ci gaba da kawai musulmi 'yan tsiraru a jihar Rahan wato Raken Hari bisa ga rahoton ƙungiyar kare hakkokin bil'adama ta Human Rights Watch. Ƙungiyar ta Human Rights Watch ta ambaci hirarraki da ta yi da mata da 'yan mata 52 'yan kabilar da suka gudu zuwa Bangladesh da kuma bayyana cewa jami'an tsaro sun yi musu fyaɗe a Nyamar da kuma ake kira Bama. human rights watch ta ce an yi wa dukkan matan da ta yi wa hira da su fyaɗen taron dangi sai mace ɗaya kaɗai ta kuma yi kira ta yi kuma hira da waɗansu ƙungiyoyin agaji da suka ba da rahotannin cewa an yi wa ɗaruruwan mutane fyaɗe yana kuma yiwuwa adadin matan da aka yi wa fyaɗen ya haura haka sabili da mata da dama suna ɓoyewa ne idan aka misu fyaɗe sabili da gudun kada a kyamace su. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To bari mu fara rahoton namu daga jamhuriyar Nijar inda wasu manoma suka kuka game da yadda damunar bana ta zo masu da matsala da karancin abinci. Daga da magaran ga rahoton da Tamar Abari ta aiko mana. magaji mai da dokalwa a tashar nari game da damana ta bana tana da alama ta taho kamar za ta yi kyau sai da ta zo kusan daidai ga hatsi ya zo daidai a ci kuma sai wani kun hazo sai ya bata mana shi sai ya zo sai idanuwa bai cika ido ba sosai sosai kuma wajen wake wanda suka dan shifka mai dan sarmi sarmi shine suka dan samu wanda suka shifka wannan mai na wannan ba su samu ba kwari suka bata shi a milce da mana dai to an dai dan samu bakin gwargwado amma dai saboda Allah abun dai kalilan ne aka samu mu dai a wajen bangaren hatsi dai saboda Allah karama ba da bana malam Musa yaya mu dai da mana amma Allah godiya amma abun da aka samu a cikin kashi uku kashi ɗaya ne aka samu. Dan a dai alhailari tashar lari mu da gare mu gara bara da bara. Hacin ya taho ya fara birni wani ya yi idanuwa ma wani bai idanuwa ba wani ba idanuwa. kuma wake bai yi kyau ba mun shuka riɗi riɗin da muka shuka kuma ya lalace kuma ga ni dai da gare ni noman shine ta. Wasu manoma kenan da ke kokawa da yadda damanar bana ta zo musu da 'yar matsala. A zagayen da karamin ministan noma da kiwo Muhammadu Bushayi a jihar Damagaran ya ce. The result provisoire de la campagne agro agricole d'hivernage 2017 faut ressortir que a matakin wucin gadi sakamakon da manar bana sur 3378 villages agricole 502 sont déficitaires à plus de 50%. Kimanin garuruwa 3,378 ne suka fuskanci karancin abinci abin da ya bada kishi 50 cikin 100 kenan. 15% des villages pour une population de 326,904 habitants. Haka ma a bangaren garuruwa kishi goma sha biyar a cikin ɗari na garuruwa masu yawan al'umma da hudu ne suka fuskanci wannan matsala. sai dai ba nan gizo ke sakar ba a cewar manoman yanzu haka dan abin da suka samu shine suke sayarwa don ciyar da iyali Allah shine ya san yadda za yi ya ba kowa abincin shi gida yanzu kana mai gida kai ne kai kadai ga gidanka kuma ka dauki nauyin mutumin da kai ishirin ko zuwa sha biyar kai kadai za ka gidanka da nema idan da wani da kasuwa da za a je ka ci wata riba ta jika biyar a kasuwa gida mutumin da gare ka ya kai biyar in ka je hacin nan yana tun ya zalla 100 ake sai da sai dai manoman sun yi kira ga gwamnati da ta taimaka musu da dan abin da za su wuce wannan lokaci wannan al'amari sai dai rungumi ikon Allah in kuma da wani tallafi da gwamnati za ta mana muna nema ta taimaka mana. Muna son gwamnatin ta tallafa. Ya kasuwar da ba wani gyaran kirkiwa yaushe take rikon wani gida, gidaje da nauyi. Mu dai muna neman tallafi wurin gwamnati. In Allah ya samu da rabo, ko kai kukanmu. Muna roƙo ku kai kanmu Allah tallafa mu kuma ku tallafa mu. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. Allah ya sani sai Allah bari in ba ku kalamin To a gaida Tamar Abari. Yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Zimbabwe inda sojin ƙasar suka karbi ragamar mulki bayan da kuma bayanan da ke fitowa daga can ƙasar yau na nuna cewa shugaba Mugabe da aka hambare ya ce bai yarda ba. Akan haka ne abokiyar aikin aiki na a Maryam Dauda ta tuntubi Dr. Abdullahi Yusuf wanda ya taɓa koyarwa a wata jami'a da ke Afirka ta Kudu. Ta tambaye shi shin ya yake ganin za a warware wannan rikicin siyasa sai ya ce. To da farko dai wannan rikici akwai sarƙaƙiyar gaske musamman ma saboda ya shafi su 'yan jam'iyyar zanu pf ne kun kamar faɗa ne na cikin gida wanda ya taso a gare shi tsakanin tsofaffi wanda suke ganin suke da jam'iyya da kuma bangaren matasa wanda ake ganin kamar ita matan tsohon shugaban ƙasa grace mugabe take da goyon baya daga gare su mm. kamar yadda dai aka sani sababin wannan kamar juyin mulki tsige tsohon mataimakin shugaban kasa da shugaba mugabe yi wa tukun da emerson gangwa wanda ana ganin sun daɗe tare shi da mugabe da kuma shi shugaban sojoji na yanzu ana ganin kamar su tsofaffi wanda suke ganin kamar shi mataimakin shugaban kasa wanda yanzu shine aka ayyana shi a matsayin shugaban kasa wanda shi dace ya gaji shugaba mugabe mm. suna ganin uwar gidan shugaban kasa wato congress ta take takenta ta kauda duk mutanen da suke kusa da shi kamar irin shi tsohon ta zama ita ne za ta zama wadda za ta gaje shi inda ina ganin kamin wannan lokaci akwai wani eh, fafutuka da suke kira proof under 40 ne ko ko 40 ne eh, wanda yake da goyon bayan matasan eh, jam'iyyar zano pf wanda suna ganin kamar tsofaffi idan su mugabe da wanda suka yi gwagwarmayan matan yancin kai ta yakin sunkuru ya kamata a ce sun kwace jam'iyyar daga hannunsu abin da da sarkakiyar gaske tunda har yanzu su jam'iyyar zanu pf musamman ma waɗanda suka yi fafutukan neman yanci suna da ƙarfi a cikin jam'iyyar wanda da sun kira wannan gwamnati na wucin gadi sai mu gani ko za su yarda su yi zaɓe wanda zaɓe wanda zai zamanto mai adalci ko kuma za a samu sauyi kamar yadda mafi yawanci al'ummar zimbabwe suke fata suna neman sauyi ne saboda kamar yadda kowa sani kasan tana cikin matsanancin halin rayuwa musamman tattalin arziki. Haka. To, dakta ina ka ga mafita a wannan al'amari ganin cewa shugaba Robert Mugabe da aka yi mashi wani abu mai kama da juyin mulki ya ce shi bai yadda ba har yanzu shi ne mai ikon mulkar wannan ƙasa. Me hakan yake nufi? To, kamar inda na faɗa a baya abin akwai sarƙiya saboda kowa san cewa shugaban Mugabe wanda suka fi goya mushi baya kamar sojoji ne yana da goyon bayan sojojin ƙasan da kuma tsofaffin wanda suka yi yakin eh, sunkuru na neman 'yancin ƙasa kuma yanzu waɗanda suka jagoranci wannan juyin mulki za a ce su din ne mutanen da suke goya mishi baya a da. Mm. yanzu ban san ina zai samu goyon baya ba sai dai kila ko daga ƙasashen waje musamman ƙasashen afirka tunda na je an ce ƙungiyar haɗin kan afirka ta yi allah waje da wannan juyin mulki dai ba daga nan ba kam zai wahala a ce ya samu mafita saboda ana ganin kamar karfin shi ya kare kamar yadda aka sani su wanda suke bayan shi su ne suka juya saboda abin da ya faru na tsige eh, mr nangwangwa mm. mataimakin shugaban kasa To dakta a halin yanzu an ce mataimakin shugaban kasan da aka tsige wanda kuma yanzu aka ayyana shi a matsayin shugaban kasa ya koma kasar kuma shugaban 'yan adawa Mr. Morgan Changarai shi ma ya koma wannan kasar. Me hakan yake nufi? hakan yana nufin cewa yana neman ya nuna cewa shi ke da iko da kasa saboda a lokacin da aka tsige shi makon da ya wuce ya yi nemi mafakan siyasa a ƙasar Afirka ta kudu. Abin da dai ba a sani ba shine yanzu wannan sauyin ko zai sa a samu eh, daidaituwa tsakanin shugaban adawa mugan tsangarai ko kuma a samu wani daidaito wanda za a yi zaɓe wanda zai zama to karɓaɓɓe ma kowa da kowa saboda sanin kowa na 'yan shekarun nan da zaɓuɓɓukan da ake yi a zimbabwe yana mm. mai sakarƙaƙiya ne gaske ne yadda mutane suna ganin kama karya ake yi a ce shugaba mugabe ne yake cin zaɓe a kodiyoshi To kai da Maryam Dauda, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu mu na cewa karfe 10 da minti 16 na safe. Yanzu kuma ga mu na gaba. Masu sauraron sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu dai muna tare da shugaban kwamitin yaɗa labarai na Majalisar Wakilan Najeriya. abdulrazak namdas wanda zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage a makon jiya malam khalid s atiku ya yi tambayoyi amma a saboda kurewar lokaci ba a bashi ansa ba a saboda haka malam khalid don allah sake maimaita tambayoyin naka tambaya ta ita ce da mai girma honorable wane irin kokari za su yi musamman mu a nan kano 'yan majalisar wakilai wanda suke jagoranta al'umma na jihar kano wani kokari za su yi na ganin cewa sun ja hankalin waɗannan membobi na majalisa don ganin sun daina ware wasu 'yan ɓangare musamman tun da dukkaninsu mafiya akasarinsu 'yan jam'iyyar apc bambanci a tsakanin al'umma tun da dai dukkanin al'umman nan gabaki ɗayansu sun haɗu ne sun zaɓe su a tutar jam'iyya guda. sai ka bada misalin ina aka nuna bambanci. Yawwa, yawwa. Yawwa misali yanzu kamar ɓangaren kwankwasiya da gandujiya a nan jihar Kano. 'Yan kwankwasiya 'yan majalisar wakilai mabiya riƙa kwankwasiya akwai ɗan majalisar wakilanmu na dala wanda a wancan karan ya yi empowerment ni ban tare numfashinka ba kana batun uh, kana batun majalisar ku ta Kano in majalisar ku ta Kano ne wannan fashi to malam Abdul gare ka eh na farko a majalisa muna da kowane jiha muna kiranta akwai da suna state caucus mana yanzu kamar a kano yan majalisan da suke nan dukkansu akwai lokacin da ake haduwa a matsayin yan majalisa ne daga Kano suna state ko kusa da shugabansu wanda ba maganan ko kana wani party ko kana wannan tan party daban wannan state caucus ne don haka in suna kullum suna iya zama ko kowace jiha tana da wannan ko sa da shugabansu in an zo abun da zai kawo ci gaban a kano ina maka alkawari ina mutanen da na sani a majalisa nake tare da su ba za su yi adawa da abun da zai kawo ga ci gaban kano ba kuma na san su suna suna kwazo amma maganan bambancin mai gida wannan zai je wannan ya ruwafi da kai ne wanda ba a kawai a Kano take ba wannan kana biwa ne kana ga ina bi shi mai gidana ne daban amma in ya zo a kan abincin gaban ƙasa na maganar wannan ya za a yi Kano ta ci gaba zan maka alkawari ba yadda abin zai zo ma a ce sun kawo magana a majalisa ma a ce eh, eh, kansu ya rabu za ka tar mu da ba daga Kano muke ba in abu ne na ci gaba dole mu haɗa kai da su a samu ci gaba shi yasa a majalisa yau ko mutum yana adawa fatin adawa ne fatin gwamnati wata rana in shugaban kasa ya kawo abu a majalisa in mun ga wannan abun na ci gaban kasa ne sai mu ajiye maganan fati a gefe sai mu haɗa kai abun ta wuce amma in ka koma gida batun waye mai gidanka wannan ba za mu iya yin mutu ya je wannan tsakanin su ne amma da ci gaba dole ne su haɗa kai su yi abu guda ɗaya. To, kana da ah, wata tambayar? Yawwa, eh tambaya ta ta biyu ita ce, a gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi ƙoƙari kwarai da gaske wajen kwato kuɗaɗe da barayin Najeriya suka sa tawa Najeriya, musamman ma a lokutan gwamnatin baya da ta shuɗe. Shin majalisa wani tunani take yi don ganin an inganta rayuwar ainihin talakan najeriya da waɗannan kuɗaɗe da aka kwato duba da hakawo yanzu talakan najeriya yana cikin wani mawuyacin hali musamman ma yanzu da ake fama da wata annoba ta zazzabin cizon sauro wanda duk inda ka je kuma duk inda ka je wasu ɓangaruruwa na lafiya za ka ga jama'a sun yi cinkoso sun kai 'ya'yayensu wasu sun kai kansu domin karɓan magani. gare ka malam abdulrazak So, mu dai a sani na in uh, hukuma iri kamar na EFCC ko da na ICPC ne in sun kwato kuɗi kuɗi na hannunsu suka iya ajiye kuɗaɗe a banki suna dama jama'a ga abin da suka iya suka samu. To mu muka iya ta muna da kwamiti da take sa ido. Mu tabbatar nawa ne kuɗin nan aka samu. Wata rana kwanakin baya sha sa aka ga lokacin da shi shugaban efcc ya zo akwai dan majalisar da ya tambaye shi ya ce ni kam nawa aka iya aka samo ka kwato tun da aka fara wannan aiki zuwa lokaci kaza to shugaban a lokacin ya ce shi ba zai iya sani a lokacin ba iya mana bayani ba to wannan mana mutane su san cewa 'yan majalisa suna sa ido amma ana iya bi kwamiti ta bi daga baya ta tabbatar nawa aka samu in me aka yi da kuɗin yaya za ke so a yi da kuɗin dole sai mun sani in za a mai da kuɗin nan ma a zo a yi a sa ta a asusun gwamnati ne asusun gwamnati ne a yi aiki to mu za mu ya kamata mu sani a yi doka a kai a tabbatar cewa yanzu ka mun amince a sa wannan kuɗin a yi aiki da shi amma ni abin da na fahimta shine muna gwamnati ne wanda tun da ta iya kwato kuɗin ba za a sake eh, alubaranci da wannan kuɗin ba kuɗin nan za a sa ta inda ya kamata sai dai mutane su hakuri na farko akwai kuɗaɗen da an amince da ita kamar a kasafin kuɗi za mu sa ido a bi wannan tukuna kafin in za ka samu wani kuɗi a shigar da shi wannan ana kiran da sai an yi environment an zo an yi wannan an kawo majalisa to ni abin da na sani kuma na tabbata ana aiki a kai. to malami na gaba bisimillah ko. Na'am, akwai ragowar tambaya guda ɗaya. Wane ƙoƙari majalisar dokoki ta ƙasa take don ganin ta inganta albashin ma'aikata na mafi ƙarancin naira dubu hamsin da shida. Duba da ma'aikatan Najeriya musamman ma malaman makaranta. Bismillah, Malam Abdulrazak. Na farko, a sa maganan kuɗi nawa za ba ma eh, eh, ma'aikacin Najeriya. mari mafi kankancinta wannan zai taho ne daga fannin zakaswa ba daga wajen mu bane amma duk lokacin da aka kawo a majalisa mu mun riga eh, mun yarda cewa za mu ba da goyon baya a tabbatar cewa an samu inganci an kara eh, eh, ma'aikata shi ya sa ma da muke gyaran fuskan a kundin tsarin mulkin najeriya da aka zo maganan ba ma local government zaman kansu kamar autonomy mun ce in an ɗauki kuɗi in za a kai ma local government a ba su direct amma in an zo bayarwa a tabbata malaman makaranta kam eh, akwai abin da ake kiransa a turance wai first line charge a cire kuɗin su daga farko a ba su don kara je a samu abin da ya kwanakin baya lokacin eh, mulkin farin hula da ta shuɗe kwanakin baya aka ce an kawo kuɗi amma ba ta Eh, eh, local government ba su biya malamai ba mu so wannan ta sake faruwa don haka shi ya sa muka ɗauki wannan matakin in har lokacin an gama wannan don mu a majalisar tarayya mun amince da shi in an tura wannan majalisar jihohi su ma sun amince an dawo da ita an ba shugaban kasa ya sa hannu to ya zama doka don haka mu mun kira ma Nigerian Labour Congress sun zo sun zanna da mu sun ga mana matsalolin su mu mun ce duk lokacin da gwamnati ta kawo abun a majalisa za mu ba da goyon baya don haka kara a damu muna tare da jama'a su suka kawo mu nan abin da zai kara ingancin aikin ah, aikin gwamnati da salari na mutane na maka alkawari ba za mu da baya ba za mu taimaka. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu nake gayyata ku domin jin wani sabon shiri na sai bango ya tsage a huta lafiya. da Allah Juma'a Ali kenan da shirin bango. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta email. Sakonmu na farko a yau ya ce Allah ka ƙara baiwa rundunar sojojin Najeriya nasara akan abokan gaba da dukkan masu aikata miyagun laifuka amin. Sakon ya fito daga hannun Isu Hundila Faki. sai sako na gaba da yake cewa matsawar ana buƙatar nagartaccen ilimin firamare a cikin ƙasashenmu ya zama wajibi a rika wa malaman tarurrukan ƙara wa juna ilimi da halartar kwasa-kwasai akai-akai sako daga aliyu usman taka lafiya birnin kebbi Wannan saƙon kuwa ya ce to sojoji da suka kifar da gwamnatin ƙasar Zimbabwe kowa ya ɗori kura shi ke sanin yadda zai yi ya kwance ta. Domin juyin mulkin soja ya zamo tsohon yayi a duniya. Daga ɗan Asabe mai fata ya wuri da Alhaji Umar Suleiman sarkin samarin Ambursa da Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi. Wannan saƙon kuwa ya zo ne daga hannun Baba Gana Ibrahim Zangon Daura jihar Katsina inda yake cewa muna jajantawa al'ummar garin Maiduguri da Madagali a jihar Borno biyo bayan harin ta'addancin da suka wayi gari da shi Allah ya ji kan waɗanda suka mutu ya tashi kafaɗin waɗanda suka ji kata amin sai saƙon shehu Adamu Rijau inda ya ce muna jajantawa al'ummar jihar Lagos bisa tsautsayin haɗarin jirgin ƙasa da ya faru a yau a Agege da ke cikin birnin na Lagos kuma ya yi sanadiyar rasa rayukan jama'a da dama Allah ya baiwa iyalansu haƙurin jura wannan rashi kuma ya kara sake faruwar hakan a gaba To a Nazir Ahmed Hausawa da wasiƙun masu sauraro. kafin mu kai ƙarshen shirin namu na yau grace ta ba mu labarai ta kashe To Ibrahim al'ummar kasar Zimbabwe sun shiga kwana na biyu a yanayin rashin tabbas game da harkokin siyasar kasar yayin da ake raɗe-raɗe kan lokaci da kuma yadda shugaba Robert Mugabe zai mika mulki a bayan da ya shafe kusan shekaru arba'in yana shugabanci. jami'an soji sun yi wa mugabe daurin talala jiya suka kuma kwace ikon kasar da ke kudancin afirka wani juyin mulki da ba a zub da jini ba waɗansu sun yi ta yin na'am da kawo ƙarshen mulkin mugabe kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai kaɗa kuri'a yau kan daftari biyu da amurka da kuma rasha kishiyoyin juna suka shata na ƙara wa'adin da aka ɗibarwa kwamitin da aka kafa ya bincike batun amfani da makamai masu guba a siriya wa'adin kwamitin binciken haɗin gwiwa da ake kira jim da a takaice zai cika yau idan ba a sabunta shi ba ofishin jakadancin amurka a majalisar ɗinkin duniya ya yi kira da kaɗa kuri'a kan daftarin da ya tsara wanda kamar tsarin rasha zai ƙara wa'adin jim da shekara guda daftarin da amurka ta shata ya yi kira ga ƙwararru da ke gudanar da bincike su ci gaba da aikin su ta hanyar da suka ga ta dace firaministan kasar ƙasar Lebanon Sa'ad Harari ya amince da tayin da aka yi masa na zuwa Faransa a cikin 'yan kwanaki masu zuwa a yunkuri na baya-bayan nan cikin kusan makonni biyu tun da ya sanar da murabus farkon wannan watan. Masu haro a nan za mu da sa'a sai kuma can an jima'in Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu da madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Letters Gresham da ta haɗa da bada umarni da injiniyan mu na yau Patrick Deya. Ibrahim Jarme ke cewa a huta lafiya ga shirin yau da gobe.